Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,25,49,60 25, 49, sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangwala voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau 20 yau 30 a watan Disamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Aliyu a bamu kanun labarai. To Ladan shugaban Amurka ya kakar ba Rasha takunkumi saboda shishigin da ta yi a zaben Amurka din na bana. rahotanni daga siriya sun ce yarjejeniyar tsagaita nan da aka kulla tawar gaji sannan madugun ta'addancin boko haram abokan shekau ya bulla a wani sabon faifan bidiyo yana musanta murkushe su to labaran kenan bayan labaran duniya za mu tafi jihar Niger domin jin matakin da jihar ta ɗauka domin inganta matakan tsaro akwai matake ma da aka ɗauka an ka duba wannan sabon squadron na mobile police wanda yake karfinsa na battalion ne na sojoji to kamar yadda kuka ji a kanun labarai daga batun tsaro sai kuma na takon saka tsakanin amurka da rasha ko hukuncin da amurka eh, rasha ta dauka ta yi akan rasha zai yi tasiri oh zai yi tasiri kawai dai ba mu san karshen sa ba kuma ba san irin tasirin da zai ba muna sa'ilin nan muna dauke da shirin lafiya a jiki na juma'a ali amma fa waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya thank you jama'a barkanku da asuba muna fatar kun tashi lafiya kamar yadda muke nan shugaban amurka barack obama ya dauki matakai da dama na horar da rasha saboda shishigen da ya ce ta yi a cikin zaben wannan shekara da aka yi na amurka wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da musgana jami'an a amurka masu aiki a birnin moscow da dai sauran abubuwan da ake zargin ita rasha da aikatawa shugaba obama ya ce yana ganin matakan da ya dauka sun dace kuma sun yi daidai da laifuffukan da rasha ta aikata wanda obama ya ce suna yin lahani ga muradan amurka kuma sun mata ka ka'idojin cuɗanyar kasa da kasa daga cikin matakan da shugaban amurka ya dauka har da na horar da mutane da kungiyoyin rasha guda tara sannan kuma amurka ta bai wasu jami'an ofishin jakadancin rasha da ke na washington su 35 sa'o'i 72 ko kwanaki uku su haɗa nasu ya nasu su ba amurka ɗin. ba da bayan haka amurka ta haramta wa rashin amfani da wasu manyan gidaje guda biyu na hutawa mallakar gwamnati da ke jihohin new york da maryland da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce muhimman wuraren sake jiki ne a wurin su kusoshin gwamnatin ta rasha rahotannin da ke shigowa daga kasar syria sun ce sabon yaƙi ya barke sa'o'i biyu kacal bayan yarjejeniyar ta wutar da aka kulla wadda ta soma aiki daga karfe goma sha biyun dare agogon syria din sai dai yarjejeniyar an kulla ta ne kawai tsakanin gwamnatin syria da wasu kungiyoyin 'yan tawaye amma banda kungiyoyin da ke da alaka da isis wata kungiya 'yan syria da ke zaune a kasashen waje mai suna observatory ta ce 'yan tawayen ne suka so makare ka'idojin yarjejeniyar sulhun lokacin da suka yi kokarin kama wasu wurare da ke lardin hama to amma kuma muhammad rashid mai magana da yawon wata kungiyar 'yan tawaye mai suna ja'ish al-nassar ya ce sojojin gwamnati ne suka fara kare yarjejeniyar tsagaita faɗan lokacin da suka fara cilla rokoki akan wasu yankuna da ke idlib da ke lardin idlib da ke makwabtaka da lardin hama din to labaran duniya kuke ji daga sashen wasan murya amurka a washington dc madugun kungiyar ta'addanci ta boko haram a najeriya abubakar shekau ya bulla a wani sabon faifan bidiyo yana cewa wato karya gwamnatin najeriya take shatawa da ikirarin da take yi na cewa ta gama da 'yan boko haram ɗin da ke dajin sambisa shekau wanda ya magana da harsuna hausa da kuma larabci ya ce ya ɗauki faifan bidiyon ɗin ne a ranar lahadin da ta gabata wato ranar mitin kenan ko da yake bai ce ga ko ina ya ɗauki maganganun nashi ba a cikin faifan an ji shi yana cewa muna nan lafiya kalau ba wanda ya kai mu daga ko ina kuma ba wata hanyar sanin inda muke in ba ta wani ikon allah ba a ranar 23 ga watan nan na disamba ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya bada sanarwa cewa sojan najeriya sun samu nasarar kama daji na sambisa wanda shine sansani na karshe da ya rage a hannun su 'yan boko haram ɗin sannan kuma shugaba buhari ya ce kama wani sansani wai shi zero camp ya nuna cewa an yi boko haram dukan karshe na gama da su baki ɗaya rundunar 'yan sandan brazil ta ce ta gano wata mota ta kone kurmus wacce kuma a cikinta suka sami wata gawa da suka yi imanin cewa na jakarin kasan girka ne da ya salwance tun kwanakin da da dama da suka gabata tashar talabijin ta globe ita ce ta nuno wata farar mota ta kone a wata unguwar talakawa inda ake yawan samun tashe-tashen hankula a birnin rio de janeiro inda kuma aka ga nan ne jakadan na girka a Amirgis ya ɓace bayan da ya je ziyarar wasu abokansa da ke unguwar. Tashar talabijin ta Globe ta ce lambar motar da ta kone ta yi daidai da lambar motar jakadan. ofishin jakadancin na girka da ke brazil dai ba taba cewa jakadanta ya bace ba maimakon haka sun ce wai ya je hutu ne kuma zai dawo bakin aiki a ranar tara ga watan janairun sabuwar shekara idan mai kowa mai komai ya kai mu to a ƙarshe jimillar 'yan sandan da ke rasa rayukansu a bakin aiki ya karu a wannan shekara mai karewa ana amurka asabili da hadari da ake ta kaiwa kan jami'an tsaro kamar wanda aka kai a biranen dallas ta jihar texas da baton rouge ta jihar louisiana wani sabon rahoton da asusun tuna da 'yan sanda na amurka ya fito da shi jiya ya ce 'yan sanda 135 aka hallaka a wannan shekara a nan amurka yayin da suke bakin aiki da yawan 'yan sandan dai sun mutu a cikin hatsarin mota ne amma kuma kusan duk su an harbe su ne da gangan a yi musu kisan gilla wannan jimillar ta nuna cewa kenan an samu karin kashi 56 cikin 100 fiye da waɗanda aka rasa a shekarar da ta gabata shugaban asusun tuna da 'yan sandan craig lloyd ya ce shi bai taba ganin shekarar da aka yi asarar 'yan sanda da yawa kamar bana ba yan duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu yaya na rahoton namu da matakin da jihar Niger sai tana dauka domin ganin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da aka fitattaka a dajin Sambisa ba su samu mafaka a jihar ba domin ko an samu wasu su ma a jihar Lagos. Ga Mustapha Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton. An kara tsaurara matakan tsaro a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya Hukumomin jihar dai sun ce sun ɗauki matakin tsaurara tsaron ne domin hana kwararar 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke shan fatattaka daga rundunar sojin Najeriya a can yankin arewa maso gabashin Najeriya. Jihar Niger dai da ke yankin tsakiyar Najeriya na da manya-manyan dazuzzukan da ka iya ba da mafaka ga 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da sojojin Najeriya suka ci sun tarwatsa daga dajin Sambisa. Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce akwai zaratan jami'an tsaro na haɗin gwiwa sama da dubu ɗaya da aka tura a bakin dajin Kamuku da ya haɗa jihohin Niger da Kaduna. Mutanen gari da 'yan sa kai gaba ɗaya na taimaka masu wajen ganin cewa duk wani bakon da ya shigo an san da su da wuri sun kuma je sun tuntube shi a gani na kwarai ne ba na kwarai ba ne in ba na kwarai ba ne a kawo mana shi nan mu sake bincikan shi a ganin matakin da za a dauka jami'an kuna kuka tura wa wurare da kuke gani na musamman ne muna da isassun ma'aikata dubu ɗaya da wani abu cikin dajin nan gaba ɗaya duk an raba su don dajin ba gu ɗaya saya ba to insha Allahu a namu bangaren mun iya namu kokarin mu ganin yadda za a yi mu magance matsare jihar Niger daga miyagun mutane yanzu daga lokacin da aka fasa dajin nan na Sambisa zuwa yanzu kun samu wani canji na aikata miyagun ayyuka ko kuma wani alamu haka a'a babu don tun kam a fasa wannan dajin mun ɗau mataki nan to ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwar da ke jan hankalin jama'a akan sanya idanu ga bakin da ke shiga jihar sakataren labaran gwamnan jihar jibril baba indaci ya yi ƙarin bayani kuma maganan security ai kamar yanzu sambisa nan da aka kama ai ba yau ba ne aka ba da aka kama sambisa rana aka fara shiri ba to shi gwamna bakar sani bello yana dauka mataki ne ba wai ai wani zato ba ne ko an kama wani a naija amma eh, hausawa sun ce in ka gan eh, gemu dan wanka ya kama wuta sai ka sama naka amma ba ku ganin naija nan na da manya-manyan dazuzzuka da faɗin ƙasa Ah, akwai ya kamata ku ɗauki ma wani mataki na musamman ba wai faɗakarwa ba akwai matake ma da aka dauka an ka duba wannan sabon squadron na mobile police wanda yake karfinsa na battalion ne na sojoji daya ne karfinsa Matakan da hukumomin jihar Niger da yake ɗauka yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa ƙungiyar na nan daram a dajin Sambisa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allah ka maki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki. To mun gode Mustapha daga batun tsaro a jihar Niger Najeriya sai kuma kai ruwa rana tsakanin Amurka da Rasha akan batun kutsen da Rasha ta yi lokacin zaben wannan. Wannan ya sa yanzu haka Amurka ta salmi wasu jakadun Rasha har su 35 kana ta kulle wasu cibiyoyin rasha guda biyu da ke jihar maryland da kuma birnin new york a kan wannan na tattauna da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri ko yana ganin cewa wannan mataki zai tasiri ganin cewa saura sati uku kawai gwamnatin shugaba obama ta kawo karshe. a gaskiya idan har shi shugaba obama ya tafi bai ta malam bahaushe ba da ake ramuwar gayya wacce ta fi ta gayya ciwo ba to ba shakka zai bar wani abun kunya na abin nan mulkinsa da dama ya rage masa saura sati uku kacal kuma wannan wani abu ne wanda in ka tuna dama ya yi bayani kuma kafin shi ma bai bayani ai mataimakinsa a vice president joe biden ya yi bayani a gidan rediyoyi da talabijin iri-iri na kasar nan cewa yana tabbatar wa amurkawa da duniya cewa amurka sai ta rama wannan abin da rasha ta yi kuma za su rama inda lokacin da suka niyya kuma a gurin da suka ga ya dace su yi don wannan ina gani wato somu hauka ne lamba bahaushe wato zubda yau kaga wannan in allah ne zan ce watakila ya rage wa aya zafi saboda shi shugaba obama zai bar mulki nan da sati uku daga ashirin ga watan sabon shekara na watan janairu shi shugaba mai jiran gado da donald trump zai hau mulki ah, prof kamar yadda ka ce wasu eh, sanatoci sun yi magana sun goyi bayan wannan eh, yunkuri amma kuma wasu daga cikin cikinsu kamar santa lindsay yana cewa ne a bari gwamnati mai shigowa ta zo ta ɗauki wannan matakin ina kake kallon shi kuma matsayinsa to ita malam bahaushe a ɗauri kashi ko a ɓata igiya ai idan <laughs> ana jiran Eh, shugaba mai jiran gado Donald Trump shi ne zai zo ya aikatar da wannan. Ai za a daɗe ba ba ko kuma ƙarshen ta ma ba wani abin da za a yi. Kamar yadda gaya maka shi kuma shugaba Obama ba yadda za a yi ya tafi bai yi wani abu a kai ba. Kuma ya yi alkawari fa ga ƙasa. Katina ya, ya saka kwamiti na FBI da CIA da wane ne da kuma masu ba shawarwari na harkokin yau da kullun da kuma abin security abin nasa masu ba shawara sun ba shi bayani sun ba da shawarwari akan abubuwan da zai wannan abubuwan da ya fara aiwatarwa ne kuma ina tabbatar maka cewa za ka ji da saura ma za su so wannan kamar na ce masu musamman hauka ne zub da yau kana ganin wannan matakin zai tasiri kenan duk da yake saura yan kwanaki kalilan oh zai yi tasiri kawai dai ba mu san karshen sa ba kuma ba san irin tasirin da zai ba amma shi yanzu in ka duba ai kasar a take har ila yau tun da ake wannan zaben kuma rabuwar ba a daina ba ba ma kawai akan wannan ban ka tuna ai kwana jiya da shekarun jiya in ka tuna jiya abinda abinda sakatare kere ya faɗa kan isra'il saboda abinnan eh, muhawarar da aka yi a majalisar ɗinkin duniya mm. da aka yi da allah dare a kan eh, da aka yi wa isra'il ai kaga nan kaɗai ya jawo muhawara har da shi shugaba mai jiran gado ya sa baki a wannan matsala wanda a al'ada amerika ba a shugaba biyu ko ba a sarki biyu a ƙasa yanzu malam bahaushe to amma ya sai da ya ɗan tsoma bakinsa. mulkin kowa ƙalila ne na Allah aika ne don Allah baya karewa. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma sha biyu ne na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Babu mai da ke Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Mun taba gabatar muku da shiri akan sarƙaƙe da ke tattare da zazzabin typhoid kamar haka. Shin masu sauraro ko kun san sarƙaƙe da ke tattare da zazzabin typhoid kuwa? haka kuma ko kun san cewa kimamin kashi 90 daga cikin ɗari na kwayar cutar ya bijirewa ko kuma ta bijire ma magungunan da ake jinyar su da su kuma me yasa ne ake yawan fama da zazzabin typhoid a najeriya to abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko a san da ke ya kake duniya ana ta wani Shin me yasa ne aka faye fama da zazzabin typhoid a Najeriya? Misali a ƙasashe masu arziki akwai allurar rigakafin wannan cuta, to amma a ƙasashenmu babu. Dr. Mustapha Mannin na Jami'ar Pittsburgh jihar Pennsylvania nan Amurka ƙwararre ne a kan cututtuka masu saurin yaduwa. A zahiri ma ya yi ilimi mai zurfi ta wannan fannin. A lokacin na tambayi Dr. a akan cewa shin me yasa ne aka fai fama da zazzabin typhoid a ƙasashe kamar irin su Najeriya? Domin misali a ƙasashen da suka ci gaba irin su Amurka akwai allurar rigakafin zazzabin typhoid. To amma a ƙasashe kamar Najeriya babu. Wato zazzabin typhoid akwai wata ƙwayar cuta ta bacteria da ake ce mata salmonella typhi. ita ce take janyo shi kuma ta fi yawa ne a ƙasashe masu tasowa saboda ƙwayar cuta ce da take da danganta alaƙa da tsafta wato duk inda ba akwai ƙarancin tsaftar ruwa da tsaftar muhalli da tsaftar abinci duk al'ummar da take da ƙarancin waɗannan abubuwa za ka tara cewa tana da yawan cutar zazzabin typhoid wato ƙasashen afirka da eh to kamar eh ban tare yawa ban numfashin ka ba kayayyakin abincin nan kamar irin su lettuce su 'ya'yan lambu ne ko kode ba a cikin kayan abinci ba ne galibi eh, kwaya cuta tana da alaka ne da rashin tsafta tunda galibi yawancin wa'anda za ka yi magana da su ce maka sun je asibiti an ce suna da typhoid din ba wa'anda suke kazanta ba ne to wato ta cuta ce wadda daga wanda yake dauke da wannan cutar yana tana sa zazzabi kuma takan sa gudawa tana fita daga bayan gidan duk wanda yake da wannan cuta ta fita daga cikin ya zama ta yada a cikin ruwa to kun ga wani lokacin irin su kayan abinci su na ganye su latas su kabeji su karas irin waɗannan gajen salad tumatir su kayan miya waɗanda sau da yawa su ba tafasa su ake ko dafa su ba ana kuma wasu da yawa ana ban ruwansu a gonaki wanda ruwan da ake ban ruwa da shi ba mai cikakkiyar tsafta ba ne ko wanda yake sai da su ba yana ba lalle yana da cikakkiyar tsafta ba so ruwa mara tsafta idan ya taba abinci za a iya samun akasi ko da mutum ya wanke wannan abin a ce ba lallai ya samu ya wanke ya fita yanda ya kamata to a saboda haka anan nan sai mutum ya kamu da kwayar cuta kwarai kuwa to nan ɗaya kenan a galibi kuma za ka ji mutane sun je idan suka je asibitin nan aka duba su aka ce suna da typhoid za a ba su magani amma kuma bayan sun gama shan maganin nan idan suka koma kuma sai a sake yin gwaji kuma a ce har yanzu typhoid din nan yana jikinsu me yasa hakan ke faruwa ba mu da ba a da magungunan da ya kamata a jinyar su ne a kasashen mu ko kuma dai menene wato shi cutar zazzabin typhoid tana da rikici kwarai da gaske rikicinta shine abu biyu na ɗaya ta wannan kwayar cutar akwai ɓangare biyu na farko dai akwai ƙarancin kayan aiki da ƙwarewa a wasu guraren na kan yadda za a tabbatar da cewa zazzabin nan na typhoid ne ko ba na typhoid ba saboda ita kanta shi kan shi gwajin da ake yi kayan na'urar ah, dabarun gwajin da ake da muke amfani da su kamar misali a gida najeriya da kasashe da yawa masu tasowa ba kasafai suke iya tantance wanda yake da cutar typhoid din a yanzu ta shiga jikinsa da wanda kuma ya taba yi a baya a da ko ta warke ba hmm. saboda haka ko da mutum ya taba yin wannan ciwo a wani lokaci a baya ya sha magani ya warke wannan gwajin da ake da shi ba kasafa yake da kaifin gano tantancewa sosai ba na farko kenan. Wato ba, nagarta kenan bai da kaifi ne ko kuwa? Yawwa saboda kin san ai kowane gwaji akwai yanda eh, yake gwajin da aka fi amfani da shi a Najeriya wanda ake cewa widal covidal test gwaji ne wanda yana gano cutar amma wani lokacin ba an akan samu akasi kuma ko da mutum ya yi cuta a baya an ba shi magani ya warke wannan gwajin sai ya kara nuna yana da ita so ana buƙatar na ɗaya kwarewa ta wajen masu gwajin da kayan aiki masu kyau da kuma shi kai shi likitan da zai shi yasa dama in mutum an ba shi gwaji a yi daga ɗakin gwaji ake cewa ya maida wa likita saboda sau da yawa wani sai kaga kawai ya je shi an masa gwaji kai tsaye ya ce ai shi an ce masa kaza ya je ɗakin shan magani ko ya ya je shi ya sai magani ko ya sha magani ba bisa ka'ida ba. Eh to amma eh to kafin mu ka ci gaba da bayani ka yi bayani akan cewa wannan gwajin ne na'urar da ake amfani da shi wajen gwaji din wani lokaci akan samu kuskure ko da mutum ya ko da mutum ba cutar typhoid din a jikin shi sai ya nuna akan cewa yana da typhoid din to, magungunan da ake jinyar da su din ba su da kaifi ne ko ko me yasa ne to ake samun haka tunda mutum ai zai je a jikin shi ne bai da lafiya har zai je asibitin nan yau kin farki sa na ce miki dama zazzabin typhoid yana da liki saboda bayan matsalar gwaji akwai ita kwayar cutar ne duk magungunan nan da ake badawa bincike ya nuna cewa ta bijirewa magunguna da yawa daga cikin wanda ake bayarwa na nau'in antibiotic kuma wannan bijirewa ta samo asali ne ta kan cewa mutane na amfani da waɗannan magungunan sau da yawa ba bisa ka'ida ba saboda haka wannan ya ƙara ƙarfinta da da maganin da da yake iya maganinta cikin sauƙi yanzu ya zama cewa ba ta jin wannan maganin kin ga wani bangare ke nan na cutar bayan shi kanshi gwajin na da matsala ita kanta cutar na da gardama sannan kuma ga ga mu na mutane wani lokaci kawai don wani ya sai magani kashe kwayoyin cuta mai aiki kai kuma kawai da yake za mutum zai je kemis ba irin kasashen nan ba ne da ba yanda za a yi ka je a baka maganin kashe kwayoyin cuta ba tare da izinin likita ba kwarai kuwa sai an gwada an ga karfin taka cutar a abin nan amma wani lokacin a gida sai ka kamar yadda ake sayan gyaɗa ko alewa haka mutum zai zai sai magani kawai ya dinga sha ko don wata ran an taɓa rubuta mishi ko wani nashi ko haka kawai da ka to wannan duk yana ƙara ƙarfin cuta ya sa ta ƙara bijirewa maganin. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Domin muna ganga wannan ciyon ba ya taɓa mu. In muna ganga wannan ciyon ba ya taɓa mu. Idan muna To, ma sauraro ba iyakacin bayanin da Dr. Munir Mustapha ya mana kenan ba, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara wannan za mu fara ne da tambayar takwarata. <coughs> To. To. Eh, Jummai Sa'idu Alhassan ‘yan Leman a ƙaramar hukumar Kaugama can jihar Jigawa. To. likita tana tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar na na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu. Kuma menene dangantakar wannan cuta da, da irin abincin da muke ci. To da farko ma an ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan soja. Likita akwai, akwai cutar da ke akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta ya daddatse? Eh akwai haka hajiya akwai akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci. To. Eh, eh, akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan. To shi mai kamar na ba din nan da na ca din nan suna da mahimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in ba in mace mai juna biyu ba ta da shi yadda ya kamata. Za ga wani lokaci za ga idon ta ma yana kamar kaikayi irin su ah, bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsami tsami su kamar suna ciwo ciwo haka har da gefen bakin ta ma ya tsatsage da harshe duk waɗanda na faruwa. To, likita dama idan ba ta da wannan rukunin kayayyakin abincin ba da ca ɗin nan eh. an ba ta da shi sosai a jikinta ne idan ta yi ciki kuma sai abin ya ƙara ya daɗa bayyana? eh ƙara bayyana domin in ba domin juna biyu ɗin nan yadda ya kamata ma take da shi kan ƙaru sosai. To. to shi yasa kin sa a nan kasashen in mace na da juna biyu ko irin abinci take da ci akwai magani kwayan magani da ke durkunonin da za a rinka ba dole su rinka sha kowane rana to wato dan eh dan eh, jikin nata ya samu abubuwan da ya kamata eh shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo To aka je wani awa din shi yasa wani lokaci akan ba da magunguna akwai masu rukunoni duk rukunonin za a hada hada kamar iron mai kamar wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.

To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya dauki matakai da dama domin horar da Rasha domin shishigin da ta yi a cikin zaben Amurka a bana wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da kuma musguna jami'an diplomasiya Amurka da ke aiki a Moscow da dai sauran abubuwan da Amurka ta ce Rasha ta yi mata. shugaba obama ya ce yana ganin matakan da ya dauka sun dace kuma sun yi daidai kuma daga cikin matakan akwai har da horar da mutane da kungiyoyin rasha guda tara da kuma bai wasu jami'an ofishin jakadancin rasha su 35 da ke nan amurka din sa'o'i 72 su haɗa nasu ya nasu su bai ita amurka rautani daga siriya kuma sun ce sabon yaƙi ya sake barkewa sa'o'i biyu kacal bayan yajejen na tsagaito ta da aka kula a cana wuce ta soma aiki daga karfe goma sha biyun daren agogon siriya to madugun kungiyar ta'addanci ta boko haram abokan shekaru kuma ya bula wani sabon faifan bidiyo yana cewa karya gwamnatin najeriya take da kirarin da ta yi na cewa ta gama da 'yan boko haram da ke dajin sambisa shekaru wanda ya magana da hausa da kuma larabci ya ci ya dauki faifan bidiyo ne ranar lahadi da ta wuce wato ranar kirsimeti kenan ko da ke bai ci ga ko ina ya dauki maganganun nashi ba a ranar 23 ga watan disamba nan ne dai shugaban najeriya buhari ya ce sojan kasar sun gama da yan boko haramiyar to madalla da ta kai tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya iyalan gidan dukkan garin kwanta kwantagoro na auren 'ya'yansu buhari dukko da rabiat ibrahim datti da kuma umar kaftun ibrahim datti wanda za a yi gobe da rana a gidan dukkan gora ubangiji allah ya ba da zaman laya haka kuma muna taya alhaji ali aware inuwa garin malam muna auren yarsa balkisu ali aware da angonta suleiman bulama wanda shi ma za a gobe a masallacin aliyu ibn abu talib da ke kan titin zaria da 11 na safe allah ya ba ango da amarya zaman lafiya har wa yau muna taya iyalan marigayi umar imam dogon daji muna kan auren 'ya'yansu wato nura umar imam da suwaiba faruk wanda za a yi gobe a sabar da kare sha biyu a gidan mai akwai magajin sala can sala da ke cikin jihar sokoto allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sakwato da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan mu darin ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin